والنجم والشجر يسجدان irin da ba su da itace da bishiyoyi duk suna yi wa Allah sujada suna masu miƙa waya masu sallama masa